ok me yake da shi da kika zo mana da shi sabo ne na san me kina da wani abu da kika zo mana da shi sabo a wannan dandali Abba, ai dole akwai sababbin abubuwa. Um, okay. there is a song I'm working on, amma mm-hmm. bari dai na dan kaɗan daga ciki ka ji ya yake. Okay. Ka san mu 'yan pop din nan. Yes. ba mu rasa abubuwa. okay. Um, One trouser, one shirt, I enter this canoe. My mama pray for me, I go make am in this canoe. One day all my enemies go gather for me like so. Wow. And one day they go Ariwa straight down to Lagos. So. My Gucci Prada, I spending dollar, my Louis Vuitton. Ah. They go bother for me like so. Hey, hey, hey, hey. One day they go holler my name like so. Wow, fantastic. Gaskiya ya kyau sosai gaskiya. Kai kuma famu jina ka muna. Ito, in ba akwai wani track da nake working akan shi. Like uh, you know that I am single I live my life in peace kafin ki ce mu yi mingle domin da soyayya da ke gwada in mutu single before in fara son kina ta sani a dipi kina ɗauko hoto na sannan ki sa a gaban ki in mama ta zo wucewa ki ce ga sirikar ki in kani na zo wucewa ki fara masa wasa sannan daga ƙarshe ki ce sa masa gasa in baki da lafiya ki ce dole a kira ni abinci in zaki ki ki dole sai kin gani wannan flows din fa a so kin san ko za ka dan koya mun dan ah, rap ne <laughs> ok masu kallon mu ku ci gaba da kallon shirin hip hop a yau kowace ranar juma'a karfe 8 na dare a ty shava tv on youtube